Na gaji sosai amma alhamdulillah lafiya ta kalau. Ina fata ka laika wurin 'yar taka. Still fuskar Bosman da marmashi ya ce, Ban kai ga zuwa ba, yanzu nake shirin shiga na duba ta. Tex ya rubuta masa, Make sure you give her a big hug. I know you are miss for a long time. Idanuwansa ne suka cicciko tab da kwalla, tuni jikinsa ya yi sanyi, cikin sanyin murya ya furta. Insha Allah, zan yi hakan. Daren jiya ko rantsawa ban yi ba saboda jiran karasowar ku Najeriya. Duk dan saboda in yi tozali da ita. Sai dai ban samu damar yin hakan ba saboda bayan na yi sallar asubahi a masallaci bacci ya dauke ni. Sai da na shigo gida nake jin labarin karasowar ku. Dakatawa ya danyi da yin magana, kanin text message da always ya tura mishi. Kada ka zubar da hawayenka. Idan kuma ka zubar ba zan bari ka ga 'yar taka ba. fashewa yi da dariya jin abin da ya ce masa har sai da ya dago ya dubi fuskar Owis hankali kwance sun idanuwan shi ba sa akan fuskar Bosman din kana da mutunci shi sa muke kaunar ka wallahi tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin matashin saurayi mai wadatar arziki da kyau da asali mara girman kai irin ka ba saboda kowa naka ne babu ruwanka ka ji daɗin rayuwarka ba zan taɓa mantawa da alherin da kai min ba na san ba zan iya biyan ka ba amma ina fata Allah ya wadata ni da abin da zan faranta maka da shi tun da ya fara maganar Chief Owis ya nutsu yana sauraron shi idanuwan shi akan screen din wayar shi tambaya ya jefa masa what's he full name cikin girmamawa Bosman ya ce Unaiza Zahir Tajuddin limshe idanuwansa yayi kamshin turaren jikinsa yana ƙara daɗaɗa hancinsa she looking like you tariya Bosman ya sake yana duban fuskarsa ya ce ta yaya aka yi ka sani kai da baka kallon mutane ni na san ba ku hadu da ita ba kafin Owis ya furta magana Alat ya shigo wayarsa unlocking button ya danna dorum din ta dorum din ta zuge big guy ne ya shigo da foot roller ya kunguro shi zuwa gaban wedding table din gaban Owis a saman sa ya jira masa kayan ya jira masa kayan lafiyayyen breakfast ɗinsa. Bayan ya gama da zolaya Bosman ya ce, Big guy, mutumin bayo baya iya cin abinci da kansa, ko za ka bashi a baki? Big guy na marmashi ya ce, In ya bani dama, zan bashi. I do it, he wanka ma zan iya yi mishi. Da kyar ya karasa maganar ganin yadda Chief Owis ya ɗago da sexy eyes ɗinsa kan fuskarsa. Cikin jin kunyar maganar da ya furta, ya sanar da kai kasa. Yana faɗin, afuwansa, sibil da baka na yi. fuskarsa a ɗaure ya furta if you ever respect this mistake idan ka sake furta irin wannan zancen za ka kare rayuwarka a prison dariya Busman ya yi jin abin da chip ya ce big guy na murmushi a ransa yana faɗin ai ba zan ma ƙara ba yanzu ma albarkacin Busman na ce ajiye wayar sa yi. saman stand ya yi ya miƙe yana faman ya matsa fuskarsa big guy da ke satar kallon damtsan hannunsa sai faman jinjina kansa yake yi dawowa ya yi yan ɗin ya zauna gaban glass table da ke shaƙe da abinci saving ɗinsa big guy ya fara yi ya mika masa mug na kofi kafin ya fara sha sai da ya fara faɗin boss bismillah man na murmushi ya ce a ayan labai ni ina na isa in haɗa fata da kai wurin cin abinci kai ma ka sani ba mai yiwuwa ba ne sannan ni a koshe nake madan ta girka min abinci na cika cikina taɓe baki chief always yayi ba tare da ya ƙara furta komai ba yaran fa har yanzu bacci suke yi yallabai na lura ba karamin gajiya suka yi ba musamman ma kyakkyawan matashin nan da ke a cikinsu mai kama da kai ya matsa fuska always yayi jin an ce mai kama da shi fresh fresh fruit ya fara ɗauka yana sha duk wani motsin shi akan idon bosman yaron ba karamin burge sai yake yi ba karamin mutum da halin girma idan ka ji shekarun Chief Owis, saka sha mamaki, girman jiki ne kawai da shi da kuma babban matsayi da Allah ya bashi. Uwa uba ya iya da tako Postman ya ce, an kammala shirya musu breakfast ɗinsu, masu aiki suna can suna aikin jere musu. Yanzu su kaɗai muke jira su farka don su ci, ya faɗa yana duban fuskar Chief. Jinjina kansa ya ɗanyi ba tare da ya ɗago da ido ba, ya furta hakan ya yi kyau. Miƙewa Bosman ya yi, ni zan shiga cikin gida. ka ci abinci lafiya awace ya ambaci hakan tare da juyawa ya fice daga ɗakin ya rage saura big guy da ke saving ɗinsa Allah sarki wannan kenan ex prisoners kwance take saman katafaren gadon ɗakin danish tun daren jiya da suka karaso kowannensu aka ware masa ɗakin shi mutum biyu ɗaki ɗaya danish ne kaɗai aka mallaka masa bedroom ɗaya saboda shine babban su angel da batul ɗakinsu daban aziza da jamima ɗaki ɗaya Parvin da Hanna su ma nasu daban, Gabriel da Nufal rum ɗaya, Javid da Haris a ɗaki ɗaya. Saboda rashin lafiyar da Nish yasa, ta gudo daga ɗakinsu ta dawo nashi, tana matukar jin tausayinsa. Bata san wani abu ba ta san wani abu ya same shi, gani take kamar idan ta yi nesa da shi, wani abu zai faru da shi. Gown ɗin jiya ce a jikinta red color, ta yi uban squeezing, har ta sumar kanta, a haukace take babu gyara. Sun sha bacci kamar ba za su farka ba. Daɗin limtsatsiyar katifar gadon ne ya sanya suka shagala daga ita har shi garkuwan. Ya cire suit jacket ɗin jikinsa, iya farar shirt ce ya bari da gajeren wando fararen lips ɗinsa kamar ka taɓa jini ya ɗago tsabar hasken fatar. Ya ɗaura kansa saman wuyanta yayin da hannayensa biyu ke a riƙe da waist ɗinta. Zafin jikin shi ya daidaita ba kamar da da suna cikin jirgi ba. Zazzaɓi ya lullube shi yanzu ya samu sauki numfashinsa na fita cikin kwanciyar hankali sanyin AC ɗin ɗakin ya ƙara musu ƙaimi wurin yin baccin nasu kamar matattu mutsu-mutsu ya so ya alama zai farka wata iriyar matsananciyar yunwa ce ta addabe shi tun jiya bai ci komai ba ko ruwa bai gifta a makoshinsa ba dogon numfashi ya ja idanuwan shi sun yi mishi nauyi ya gaza buɗe su da wata iriyar lalliyar murya ya soma ambatan sunanta my angel my angel ba dan labbansa na a kusa da wuyanta ba ta ko zai yi wuya ta iya jin muryar shi kamar an zungureta, ta a firgice ta farka tana faman zare idanuwanta haɗi da an ambaton sunansa tanish are you okay ko jikin ne da kire iya janye hanɗinsa daga saman wuyanta ya ɗaura shi saman tattausan filo a hanzarce ta yunkura ta miƙe zaune tana faman mutsitsike idanuwanta da hannunta don ta samu damar ƙare masa kallo maiman yunwa ko tun kafin ma ya faɗa mata abin da yake ji ta riga shi faɗi daga mata giraye alamar e murmushi ta ɗan sakar masa har dimple ɗin ta ya loba shi. ban ga kaya bakin ka ba ko da yake baka a cikin hayyacinka saboda kana jin yunwa bari na je na ga ko zan samu maka abin da zaka ci kafin in dawo ka shiga toilet ka yi wanka sai ka canza kayan jikinka kamar karamin yaro haka take yi mishi magana Wurga idanuwansa ya yi kan katafaren ɗakin nasa, kamar na ɗan shugaban ƙasa tsabar haɗuwar shi. Sakowa Angel ta daga saman gadon, tana tafiya tana waiwayensa, daɗi kamar ya kashe ta. Hakika ta ji daɗin canjin rayuwar da suka samu, har ta fara tsara musu irin rayuwar jin daɗi da za su yi. Sai dai ta ɗan sha'afa da zancen gurgurkun kaddara. Tunda ta fito daga ɗakin take faman kwala ido, tana kallon haɗuwar katafaren falon. Cikin sanɗa take yin tafiya kamar ɓarauniya Fararen kafafuwanta babu takalma bata nufi ko ina ba sai ɗakin sa Aziza a hankali ta zuge kofar ta fada cikin sa ta yi mamakin ganin su a tsaitsaye saman bed mattress kowace ta rige filo a hannunta sai tsalle suke yi suna faɗin kamu a gidan dadin Jenny Dariya ce ta kusa kubce mata da sauri ta toshe bakinta da tafin hannunta. Wato su duk a tunanin su gidan dadin jeni ne aka kawo su. Yara sun zama 'yan hutu. Fitowa wata yi daga ɗakinsu ta nufi ɗakin Parvin tana shiga ta same ta a zaune a tsakiyar gado bacci ya ki sakinta kanuwa tana ji sai faman yin hamma ke yi su markanta kamar ta mahaukaciya duk ta yamu mutsata ta gimtsa idanunta hannunta na a kwance ta amin hannun na kwance a ta sai sharar baccinta ke yi kumshe dariya angel ta yi da sauri ta fito ta nufi ɗakin sa haris don ta duba su lokacin da ta shiga ɗakin gaba ɗayansu bacci suke yi daga shi har jabet duk sun cire su jaket ɗinsu sun bar shet da gajeren wando fitowa ta yi ɗakin su ta nufi ɗakin su Naufal a daidai lokacin Gabriel ya fito daga wanka daga shi sai shot ya rike shot toilet yana tsane sumar kansa Naufal kuma yana zaune saman miro chair ya kura ma madubin ido da alama Gabriel ɗin yake jira ya fito daga wankan shi ma ya shiga gaba ɗaya ba su lura da Angel ba da zolaya Gabriel ya ce mutumin kyau kake kallo a madubi ga tun ɗazu ka ta shi a gaba ko kyafta ido ba ka yi ba tare da ya juyo ya dube sa ba ya ce kai nake jira ka fito daga toilet Gabriel ya ce amma dai ka san toilet din nan ba kalar na prison bane akwai ruwan zafi da na sanyi kada ka je ka kona fatar ka Ka zo in nuna maka yadda za ka yi amfani da shi harara Nofal ya watsa masa bana bukata ni ma zan iya da kaina Gabriel na dariya ya ce bana so kai da na sani mikewa Nofal ya yi nufi toilet din Nofal toilet din ya shige shigarsa ko minti daya ba a yi ba sai gashi ya fito yana haɗe rai ya kalli Gabriel ni fa ban gane komai ba dariya ce ta kwabce ma Angel gabaki ɗaya suka juya suna kallanta har ta juya za ta gudu Gabriel yayi saurin zuwa ya riko hannunsa hannunta Sista, yaushe kika shigo ko sallama babu batan hanya na yi. ni ban ma san na faɗo ɗakin ku ba Nofal ya ce kin dai shigo ne imanin leken asiri kuma kin ga abin da kike san gani ka har kina dariya girgiza kai ta yi wallahi ne ba abin da na shigo gani bari ma an tafi ta faɗa tare da juyawa da sauri ta fice daga ɗakin kallon naufal ya yi mu je ko sai da ya fara murguɗa masa baki kafin ya juya suka nufi tolet ɗin ya nuna masa yadda zai yi amfani da komai kafin ya baro shi a cikin toilet ɗin tana cikin tafiya muryar batul ta katse mata hanzarinta angel a firgice ta juya tana kallonta buɗe baki ta yi haɗi da zare idanunta ganin batul ta fito tana faman yin hamma haɗi da yin mika duk a lokaci ɗaya yaushe kika tashi yanzu na duba ɗakin ban ganki ba ashe kina anan tunda ta fara magana idan ta ba akan Angela yake ba katafaren falon take kare makallo kamar mai jin tsoron sa. sai faman kyakkyafta ta take yi bakinta hada miyan bacci kwata-kwata babu nutsuwa a tare da ita musamman ma su markanta tafi komai haukacewa mika mata hannu Angel ta yi idan zaki bi ni taho mu tafi ni ma kitchen nake nema Danish ne yake jin yunwa da sauri batul ta karasa ta nufo ta riko hannunta ta yi a cikin nata har sun daga kafa za su motsa kwatsam muryar ummin amerika ta katse musu hanzarinsu ina za ku tafi waya ba ku izinin fitowa daga ɗaki har sai da gaban su ya faɗi duk suka sha jinin jikinsu a hankali take sakowa downstairs kinomo rob ce a jikinta har ƙasa rigar ta kai mata ta bi shef ɗin jikinta takalman kafarta masu tsini ne hulan da ke kanta launin black ne tana tafiya hips ɗinta tana jujjuyawa kamar ana kaɗa su a gabansu ta tsaya haɗi da goya hannayenta saman tudun ƙirjinta tana kallon su idan ta kalli angel sai ta kalli batul kamar wasu munafukai sun yi wuki-wuki da ido musamman ma batul duk ta sha jinin jikinta saboda mugun jin shakar ta take ji har gwara angel a shirye take da ta yi mata rashin kunya idan har ta ketare iyakarta ke me sunanki ta jefa ma batul tambayar muryar ta na rawa ta furta batul ta bi baki ummi ta yi tare da ɗaure idanunta kan angel kefa daure mata fuska angel ta yi kamar ba za ta tanka mata ba ta ce unaisa me kuke nema ne angel ce ta yi karfin halin ba ta amsa da cewa ɗan uwana ke jin yunwa shine na fito don in sama masa abin da zai ci ta labba ummi ta yi an shirya muku breakfast ɗinku a dining dama ko nake jira ku farka ta faɗa tana nuna musu dining room da hannunta a tare suka kai idanuwansu ita da batul suka kalli ɗakin ku koma ku tada sauran yan uwan naku ku fito mai breakfast idan mun kammala ina so zan yi magana da ku amsa mata suka yi da to da sauyi suka juya suka nufi bedroom ɗin yan uwansu tana a tsaye tana bin bayansu da kallo ba komai ya bata mamaki da yaran ba face doguwar somar kansu da ta lallaba bayansu kamar hijabi a ranta ta ayyana ɗawainiya da yaran nan ba abu ne mai sauki ba gyaran gashin kansu kadai wata wahalar ce mai zaman kanta gashi an faɗa mata babu shi she gashi an faɗa mata babu shige babu bace balle ta ce za ta kai su salon kuma babu damar a gayyato musu babu damar a gayyato masu yi don su yi musu dole sai dai ita ce za ta gyara su ɗaya bayan ɗaya suka bi ɗakunan 'yan uwan nasu suka shiga domin ta da waɗanda ba su farka daga bacci ba sai da suka taimaka ma Aziza da Jamima suka wanke fuskokinsu da bakunansu tukunna suka fito daga ɗakin kayan jiya ne a jikinsu sai mayafin da suka yafa a kansu hankalinsu ba ƙaramin tashi ya yi ba musamman ma aziza tunda ta yi tozali da kwamfitulun falo jikinta ya hau yin kyarma duk ta firgice farbin ko baki ya ki rufuwa kamar laifin sakarai sai faman zazzare idanuwa suke yi saboda yanzu ne suka samu damar ganin ko ina na cikin gidan da kyau hanna kuwa da kyar take taka tiles ɗin fulo da takalmi ta fito amma saboda tsabar rodo a hannu ta rike takalmin ta rungume su a kirjinta kani take kamar in ta taka kasan da takalmin zai fashe Naufal da Jabir har tuntube suke yi garin yin kalle-kalle gidan yayi matukar rodar da su shi ko Haris jiki sai kirma yake yi ba sabon ba shi kuma wutan da ke saman silin ne ya rodar da shi ga sanyin AC da ya mishi yawa hatta Gabriel da ke da wayewa yau dai an kure sa sai faman jinjina kai yake yi yayin da yake bin katafaren falon da kallo abin da zai baka mamaki jamima ta kwance babu abin da ya roɗa ta ko ya tsoratar da ita sai faman washe baki take komai ta kalla sai ta nuna shi da yatsa ta ce menene wancan ta ishe su da tambaya kamar rainan dan jarida ummin america da ke tsaye bakin kofar shiga dining room din lamarin ya daure mata kai ta yi matukar yin mamakin kauyancin su ga su dai a halitta kamar 'ya'yan masu kuɗi tafiya suke yi tamkar suna jin tsoron taka filo. sun ki maida hankalin su shigo cikin ci abinci sai faman yan kalle kalle suke yi kamar wuyansu kamar kamar wuyansu zai cire mutum ɗaya ce babu a cikin su Angel da ta tafi bedroom ɗin Danish Batul dai tana a tare da Saharis gyaran muryar da Ummi ta yi musu ne ya janyo hankalin su ga kallanta da hannu ta nuna musu kofar shiga ku zo ku shiga ba tare da sun tanka mata ba suka nufi ɗakin cin abincin ko da suka shiga sai suka koma suna bin ko'ina da kallo farbin ce ta furta la ha'ila wannan duk namu ne ta jefa tambayar tana nuna kayan breakfast ɗin da ke a saman zungureren table ummi ce ta bata amsa da cewa naku ne kowa ya samu wuri ya zauna Su farbin an gaza an gabanza tuni da ja kujera ta zauna ɗaya bayan ɗaya kowannen su ya samu wuri ya zauna sai faman baza ido suke yi suna bin komai da kallo jamima tana jinjina kai ta ce yau za mu ci daɗi wallahi mun ji daɗi mu ma mun zama yan gayo idan dadin je ne akwai gidan dadin je ne akwai abinci da kayan wasa aziza ta ki dagowa da kai ta kankame jikinta saman kujera ita kwamfitila ne damuwar ta. na ɗakin su. bai kai na falo da na dining room girma ba sun hana ta sakat gibar da ke kallonta cikin muryar rada ya ambaci sunanta mai aziza dagowa ta yi da ido tana kallon shi sai faman ya fuska take yi me ke ki? da yar yatsar ta ta nuna masa saman silin ba tare da ta kalla ba muryar ta kasa kasa ta ce zai iya faɗowa saman kanmu murmushi ya sakar mata ki kwantar da hankalinki ba zai taɓa faɗowa ba idan ma zai faɗo sai na tare miki shi hakan yayi miki sai lokacin ta dan saki murmushin jin abin da yace ta jinjina masa kai alamar e farbin sai faman hadiyar yawo take yi ta kosa su fara ci sai dai sun gaza sanya hannu ganin yadda ummin America ta tsare su da ido ko kyaftawa ba ta yi tana daga tsaye bakin glass door din ɗakin ta lura ba sa ta lura ba su cika ba shi yasa ta tsaya tana jiran sauran su karaso don su fara ci menene wannan abin jamima ce ta yi tambaya tana nuna mata roba kallon robar gebula da ya a jikinta an rubuta honi zuma ce a ciki zuma ce a ciki kin taɓa sha girgiza masa kai ta yi alamar a'a ta kuma nuna dafaffen kwai ta ce wannan lululayen abin fa harara ya ɗan jefa mata Kwai ne please ki daina yi min tambaya ba ki ga ana kallon mu ba ta bai masa baki ta yi to ainihi yana son in sani ne ko har ta yi shiru can kuma kamar an cikare ta ta ce gabriel ka ce kwai ne to shi ma kamar kwan fitila mai bada haske yake shiru yayi yana kallon ta ba tare da ya furta komai ba abin da yasa take tambayar sa saboda ba komai ne suka sani dangane da nau'ikan abinci ba ko a kurkuku snacks da nama suke ci da kayan marmari haka zalika a asibiti da suka zauna ba komai ne suka sani ba yawanci duk kalar abin da suke ci a prison ne yau sun ci karo da wasu nau'ikan abincin wanda ba su taɓa yin tozali da su ba shi yasa jamima ta tsare shi da tambayoyi kamar 'yar jarida Batil dai sai tatar kallon ummi take yi ita kanta ummin ta lura da kallon kurillan da Batil take yi mata shi yasa ta tsaye da idanuwanta a kanta tunda ta yi hakan batun ta saddar da kanta kasa cikin jin kunyarta abin da ya faru lokacin da suka kammala ta da ƴan uwansu Angel ta nufi ɗakin da na shigar take da wuya ta taras da shi a tsaye gaban Miro yana faman yin haƙi ya dunkule tafukan hannayensa kamar wanda zai yi dambe kafin ta buɗe baki ta tambaye sa lafiya idanuwan da suka sauka akan madubin da ya fasa kwakwaran naushi ya kai masa gaba ɗaya ya zube kasa ya tarwatse Rasta ji gabanta ya faɗi a tsananin tsorace ta furta na shiga uku tanish me yasa zaka fasa musu madubi ka san kuwa tsarar da ke gare shi wai me ke damun ka ne so kake ka ja mana bala'i daga zuwa gidan mutane har ka fara yi musu barna hankalinta a tashi ta yi maganar tana duban bayansa a hankali ya juyo yana kallon cikin sanyi yana kallon ta cikin sanyin murya ya furta mutum na gani a ciki yana kallona shi yasa na naushe shi zaro ido waje ta yi can kuma ta tantsire da dariya har da dafa ciki daure mata fuska yayi ganin ta ganin tana yi mishi dariya nuna shi ta yi da yatsa tana faɗin mutumin da ka gani a cikin madubin kai ne ba wani ba ai sai da na so in nuna maka kanka Amiru amma ka kiya ka nuna baka son kallon shi gashi nan yanzu ka fasa musu madubi mai tsada ni dai ba ruwa na. ta faɗa fuskarta da murmushi kallon rashin fahimta yake binta da shi ya rasa gane me take nufi kamar bata fahimci abin da ya faɗa mata ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma wuce lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin lafiya lau alhamdulillah ina fata kai ma lafiya tan na lura kamar gajerar tafiya bata sake ka ba a baki ya furta masa maganar shi kuma ya bashi amsa ta text message Na gaji sosai amma alhamdulillah lafiya ta kalau. Ina fata ka leka wurin 'yar taka. fuskar